Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu. shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau tara ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan cin zarafi a auratayya. mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. masararo barkanmu da sake saduwa da ku a cikin filinmu na yau da gobe a wannan makon za mu tattauna ne akan wani wato maudu'i wanda yake da ma'ana kuma yake da tsaurin faɗi wato za mu tattauna ne akan fyaɗe amma fa wannan karin ba fyaɗe kawai ga magara ba fyaɗe a zamantakewar aure mai sararo shin ka yadda ma akwai fyaɗe tsakanin ma'aurata in e ne ka saurara in ma ba haka bane duk ka saurara cikin bakin da muka gayyata a wannan zaure namu za su faɗa mana ra'ayoyinsu akan wannan batu kuma da yadda suke hangen abin baki na barka da zuwa barka da warhaka a wannan zaure dai a yau na samu mata ne wato matan aure nake tare da su a inda zan samu maza su ma su yi nasu bayanin daban bayan nan ku matan aure ne malama um, salamatu malama hawa ga mama ga mama hafsa a ciki so don allah a cikin ku kun yarda cewa a auratayya ma akwai fyaɗe kwarai binta akwai fyaɗe akwai fyaɗe hmm? dukan ku kwarai da eh, gaskiya ban yadda ba ke ba kya gana akwai babu shi to ai dama hmm. kin san kowa da dalilin shi kuma sai in kana da dalilin ne zaka faɗa in an gamsu da shi fa lillahi alhamdu in ma ba a gamsu da shi ba kai dai ka faɗa musamman idan abu ya da kai kai ka fi sanin ciwon abinka so za ku yi mana magana ko in ce bayani akan me kuke tunanin cewa shine fyaɗe a auratayya eh. tunda an ce aure ne aure ne kuma eh, kowane lokaci na farko da suna na hajiya kulita ton rawa kwaro layin quarantines hmm. akwai fyaɗe a auratayya saboda mai akwai auren da za ka yi shi na jin daɗi da kai da mijinka mm. akwai wanda mijinka zai faɗo maka na ƙarfi da yaji wanda ra'ayinka bai so ba a rana eh. don saboda fyaɗin ya zama to kamar yana so maka fyaɗe ne an tilasta ka an tilasta ka kai akwai na jin daɗi mm. akwai na son kwanciyar hankali da rayuwa mm. saboda Allah ya ce ma kafin ka nemi matanka ka lallashe ta ka san yadda za ka yi mata da a nuna mata ƙauna yawwa ka mm. nuna mata so da kauna mm. yadda hankalinku zai biya har da ma dan suke na cewa ga nan zuwa alhamdulillah to mm. amma ka gani wani ko daga ya dawo abin shi ko kuma ya je dan shawo maganin shi na irin na mazan nan daga ya zo kana cikin bacci sai zai fada kanka ka gani zai zai fada kanka eh. to kuma ya zai fada kanka kuma ai baka ji daɗi ba maganar gaskiya shi bai ji daɗi ba kai baka ji daɗi ai ana jin ma rauni aka ce to kin gani to hada rauni wani zai zo baka bayan da ranka ke so ba to kin gani wannan abun ma shi ma kamar fyaɗen karfi da yaji ne aka yi amma na zaman mata da miji kaga bai da daɗi kuwa to idan muka duba ta bangaren farko da za a ce zamantakewar mata da miji shi dama tun mm. farkon zaman rayuwar nan fa sai ka yarda da ita ta yarda da kai sannan za a zauna sai kun fahimci juna a'a me miji na yake so mm. a'a me matata take so mm. in zan kwanta da ita me ya kamata in yi wasu matakai ya kamata in bi kafin in kwanta da ita har in ina son in ji daɗin nan har cikin raina haka to za ki ga mace dai wata aba wanda za ki ga mukaddara uwa ce za ta ba jaririn ta nono mm. so dole ta sanya za ta yi ta bashi nono ne yadda ba zai shaƙe ba yawa wata ma za ki ga yana shan nonon tana shafa mai kai eh. saboda dai yaron ya gamsu to haka rayuwar aure yake hmm. amma wasu mazan za ki gani a'a ai matata ce kamar dai sun siya a eh, kasuwa eh, irin matata ce irin dolenta ne ma ko tana so ah. wallahi akwai wanda na ga da suka dinga ita ba ta da ra'ayi a rana hmm. ba ta da ra'ayi hasali ma ba ta da lafiya ne hmm. sai ce shi mai ruwan shi da rashin lafiyanta ah. ai jikinta ne ke rashin lafiya lafiya kin gane abun da taki mm. suka dinga dambe garin ya dauke ta ya buga ta akan gado fanka na yawo haka ya yanke mata gefen fuska haka ta zo gefen fuska a kumbure shi kuma eh rayuwan shi kenan wannan kenan me za a kira shi mm. fyaɗe a cikin aure fyaɗe a cikin aure hasali ma shi wannan ya ma kauce hanya shi gaba ɗaya ma bai ma san lallashi ba kenan ai bai san shi ba ta ce ita har tana mamakin ta ga wai miji da mata suna soyayya ita ta ɗauka kawai tana zama ne a matsayin baiwa a matsayin baiwa take zaune ta ce in ta fito waje ta ga maza da mata eh. suna mu'amala mm. abin har sha'awa yake ba. To na sai ta walwantar To kin ga wannan kenan. Yawwa to kin ga wannan kenan amma maza gaskiya ya kamata wasunku tunda ba za a tare duka a zama ɗaya ba. To ka mu ba su shawara. Malama Hausa na kama wani tsima kike yi kamar dai an taɓo ki. <laughs> To, Assalamu alaikum sunana Mama Hamza daga Rafin Guza. To, ni a yanayin da na ga fyaɗe a cikin aure yana kasancewa ne a yanayin da aka fara shimfiɗa soyayya. Wato aka gina shi Eh, aka gina tubalin auren. Mm. To, a yanayin wannan shine yake kawo fyaɗe a cikin aure. To, kamar yaya mana bayani? To, a yanayin nawa bayani. Mm. Duk wata zaki ga yanayin sha'awan da ita take da shi ma mijinta. wata kuma za ga e ba ta da sha'awar mijin ma kwata-kwata ba wai kullum bane sha'awar shi yake zuwa gare ta ba eh. to shi kuma yana yuzin wannan cewa a shi ya biya su ɗakinta mm. shi kuma yawa ba ta da wani 'yancin da za ta iya ce mishi a'a to a wannan zamantakewan auren idan a ce akwai soyayya kuma ga yanayin da kuka gina soyayyan ku tun farko to in akwai wannan understanding din ba za ku taba samun irin wannan crisis din a gidajen ku ba an ce abun eh, abu ne na halitta misali kila eh, karfin sha'awarsa ya fi karfin nata to ta bashi ya a aure mana to in zai kara auren da zai fi amma a yanayin da in suka gina yanayin shiryawan mace da namiji ne tun farko ga yanayin da muka shirya ga yanayin da kai training dina ni ma ya kamata ce sun tattauna eh sun tattauna muna saboda ai akwai yanayin da akwai understanding a tsakanin mata da miji tun farkon zaman kafin ma a kai ga aure na yadda kin yadda akwai wannan da kuka shigo gida kun san cewa ah, ga wannan yanayin da wannan take yanayin da yake ga yanayin da in ba za ki iya dauka ba ke za ki nuna mishi cewa ah, ba zan dauka wannan abin ba eh akwai fyaɗe wanda yake ma mata ciwo da yawa za ga e ga mace nan ba ta so a lokacin da ba ta so maimakon ya nuna mata understand a'a shi zai nuna karfin cewa babu lallashi wani namijin bai da lallashi oh. fyaɗen kawai zai zo ya faɗa mata ne kawai zo yi arkan shi to wanda kuma yake understanding to wannan an shine zamantakewa aure kuma na jin daɗi na rayuwa mm. to a yanayin da ni na gane cewa eh, fyaɗe a cikin aure yake kenan yanayin understanding tun farkon rayuwar zama auren ku ne mm. wanda ma hawa na jikin fara adawa ke tun farko kin ce ke fa ba yadda da cewa ma akwai fyaɗe ba. Kwarai da gaske. Duk lokacin da ya zo kawai. Ban yadda akwai fyaɗe ba ya za a yi a ce ya kasance tsakanin mata da miji a ce akwai fyaɗe. Matar ka ne fa. Mm. kai ma fa mijinta ne ya za a yi karfin sha'awar ya zo ba ɗaya ba dole karfin sha'awar ya zo ɗaya tun farko tun farko tun farko yanayin yanda ka riga ka sabon mata mm. an ka tsokanowa a lokacin kuma komai ke bayyana na wannan ya girma ya yawa ko kuma ya yi shi ne na ce miki ya riga fa ya saban mata tun farko hmm. kar ta ce wani fyaɗe babu yanda za a ce wani akwai fyaɗe a aure ni ban yadda akwai wani fyaɗe a aure ba ya riga ya zama dole ne matar ka ce malama ko cin abinci fa yana da lokaci wani lokaci zaka ji wannan abincin da kake bala'in so nan yau baka jin ci babu farana babu in dai a matsayin ku na ma'auratan ya kasance kuma kuna son juna dole ne ya hmm. kasance ko da yaushe a ba da haɗin kai a ba da haɗin kai in na zo na nema ki ba haɗin kai ya riga fa ya riga ya zama dole ni fa ban yadda akwai wani fyaɗe ya za a yi tsakanin mata da miji a ce wai akwai fyaɗe kina so na ina son ki inda kamar ma baki so ke akwai ma wa'inda ba sa so in sha'awan ya motso ya riga ya zama dole ne ka ba da kai bori ya hau to shi sha'awan lokaci ɗaya ke tasowa da namijin na macen a lokaci ɗaya suke tashi so eh mace in ta ga mijinta yana nuna mata alamu yau da gobe ina zaune fa tare da kai hmm. ina ganin ka nuna alamu hausa na eh. shi na sha'awar ta taso shi ta kuma babu sha'awar lokacin ko ba ta lafiya ko damuwa ya mata yawa akai ko aiki ya sa gaba ɗaya komai ya tashi akan ta ta yaya ita sha'awar ta za ta taso ana dole a sha'awa ba ba eh mana Eh, in ta riga ta ga alamu in ta riga ta ga alamu fa cewa gashi nan fa ka nuna mm. ni fa yaya na ce miki yau da gobe fa ta riga ta gane cewa ga halin mijina yanzu da kika zaka kalilin na mai tana mu anya mata ba sa mazajen su su ma fyaɗe ya za a yi mace ke mana miji fyaɗe ya za a yi mace za ta yi tunda ita ba tana da sha'awa in tana bukata ita ma lokacin da sha'awa ta yi girma kuma baya ko kina nufin ita ba ta da wannan yancin bari ina zuwa bari in miki misali kamar yadda na ce miki in ya zo mata mm. za ta gane cewa yana da sha'awa to ita ma haka in ta je mishi dole kuma ya riga ya tun da ya riga sun riga sun saba ma juna in bai yadda to tana iya fyaɗe shi zai ma yadda kamar a yadda in ya zo mata ita ma dole ta yadda shi ma dole yadda eh a yanayin da aka samu mace zuciyan ita ba ta yadda ba aka kuma do aka tilasta mata hmm. aka har kila aka ji mata rauni ga sunan shi fyaɗe ma'ana a yanda muke bayani da tsaya eh. ita kuma lokacin take sha'awa shi kuma yake ta fisge fisge. Eh. ita ba ta fyaɗe shi kenan Eh ita ma ta nuna mishi tana da bukata. Ah bukatar daban ita ma ta eh. fyaɗe shi ake. Ita ma ta fyaɗe shi mana yanda ya mata ita ma ce mishi. To wata ya da ta zo mana ta matar shi ce matar shi ce ai an ce ku shiga mu gonakin ku a duk sanda kuka ga dama. Haka ne amma yana da ilimin shi ma wannan gonar. eh bisa ah, yanda shari'a ta ce ba ya ce ba eh. to banda kura da zakin da suke wannan gona a wani lokaci mm. ina jin kamar malamai sun faɗa ko da yake ba za mu shiga gonansu ba cewa akwai matakai da ake bi ma kafin ma shi sha'awar ma a inganta shi misali ya zo shi na da sha'awar ita bata da shi eh, tana wani aiki to eh. ba sa bin wannan sai kawai ya fada mata ke kina ganin kawai ba ma ni fa babu babu wani fyaɗe a ma'auratayya babu shi ra'ayi na ni Hawwa Abdullahi Baballa a ra'ayi na babu wani fyaɗe a auratayya kwarai da gaske. To shike na za mu tuntuɓi su mazan mu ji su ma a ra'ayin su dan ba za a rasa kila su ma matan na musu fyaɗe ba. To misali malamai su ma nasu ma ba mu nasu ra'ayin akan wannan bayani. ce in zo mu je a zana zo mu je ni da ke tuni mun yi shakuwa kika ce in zo mu je habibi na na zo mu je ni da ke tuni mun yi shakuwa tuni mun yi shakuwa na samu tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. A ci gaba da tattaunawar da muke yi akan darasin da muka ɗauka na maganan zaɓe a auratayya mun tuntuɓi waɗanda abin ya shafa kai tsaye wato maza kenan. a inda za mu ji ra'ayinsu akan matsayin da suke da shi akan wannan zargi da mata suke musu na cewa akwai fyaɗe a aure muna tare da malam kuma alhaji abubakar mutala da kuma malam idris inuwa da za su tattauna kuma suna a matsayin wato wakilan maza ne a nan wannan zaure namu kuma ina son kara tunatar da masu saurari cewar da shi wannan maudu'i da muka ɗauka abu ne mai tsauri yana da matukar muhimmanci domin mu fahimci ainihin abin da ke faruwa da kuma matsayin mazan nan da suka ɗauki aure to malamai a cikin um, zargin da mata suka yi wanda suka tabbatar da cewa eh akwai maganan fyaɗe a auratayya wannan zama wanda addini ya yarda da shi al'ada duk wani abin da ake bukata na cewa eh wannan zama da ake yi na halas ne an yi da cewa na zama mai kyau ne but amma still ana ganin a cewa akwai wani takura da kun nuna karfi da ake yi wa su matan wanda su ne a wannan mazaje. kun yarda da cewa akwai fyaɗe a auratayya to jama'a assalamu alaikum sunana idris inuwa eh to ana iya ce akwai fyaɗe a auratayya to da ta ci gida mali. idan aka ce akwai fyaɗe a auratayya gaskiya mutu bisa bila idan mutum ya duba abin da ya don rahama mm. kuma ya tunani yadda addinin musulunci take da aure take da sauransu wasu matan ana gallaza musu ta wajen wannan fannin eh. abu ɗaya da zan fara faɗa shine mu wakilai ne na al'umma kuma idan aka tubo da eh, topic irin wannan mai karfi mai kyau dole ne ka faɗi ra'ayin kuma ka faɗi ainihin abin da yake faruwa kuma ka fayyace abin da ya kamata ba boye boye wannan ba a wannan topic ne wanda ya kamata a ce ana jin kunya ko wani abu amma wani lokaci gara ka sa kunyan gefe mm. ka faɗa wa mutane gaskiya saboda gyara ake so a yi a gyaran nan ko shi za faɗa a akwai ne. Hmm. yawancin maza da suke da suke da mata idan suka dawo kawai ba abin da suke so sai biyan bukatansu ba su damu da yaya take ba ba su damu da yaya al'amarin take ba yaya matan su take ko tana lafiya ko ba ta lafiya ko tana bukata ko ba ta bukata ko tana sha'awa ko ba ta sha'awa su duk ba damuwar su bane su dai su biya bukatan su kamar sun su a kasuwa shine kuma wannan matan ba baiwa bace mata ce wanda aka auro ta aure kuma akwai sharadi da addinin musulunci ya tsara wani lokaci kai kanka ba ka bukata sai ka je kwanta kawai ba tare da kaya abin nan ba da su kusa da ita ba za ka gama cewa ba ka bukata amma kuma kai ba ka bata lokacin da ita ba ta bukata hmm. kowane lokaci da kai in kana bukata kawai za ka zo kawo sai ka ce jaka. to malam an ce aure ne ko. aure ne a addinin musulunci ta nuna cewa matanka ko tuwar kwasai take ko surar kaza take shi ne dai abin kwaɗayi mm. idan ka zo tana bukata aka ce ta bar wannan abin din mm. ta cire shi gaba daya ta zo ta biya maka bukatar kafin ta koma mm. haka yake addinin musulunci a ƙa'ida ta musulunci mata bai kamata ta ƙi ka ba amma ba shi aka yi ka zo ya kamata mace ta karbe ka to ba shi ka biya mata bukata amma kuma duk wannan abin da musulunci ta shimfiɗa eh. akwai sharaɗi kai kuma za ka duba yaya rayuwar take matan ka ta zo bata lafiya sai ka ce dole ka take ta ya za ka yi mm. ita kanta ba daɗi za ta ji ba mm. kai kanka kuma ya kamata ka haƙura sai ka ce kai ba za ka haƙura ba komai rashin lafiyar ta ka take ta. Ina ga malamin ka gane ta hararin mu. Well, eh, assalamu alaikum. Ya kamata na farko mu fahimci ko kuma mu yi ma'anar mafiya ɗin. Because idan baka samu ka fahimci ma kalmar fyaɗen ba eh. duk wani tattauna da za a yi akan lamarin za fita ne daga cikin muhallinsa now idan ka ce fyaɗe fyaɗe yana nufin saduwa ne wanda zai faru ba tare da amincewa ɗaya ba mm. so ba wai mata yawa ba wai ta farni ɗaya ba ne mm. mata na iya fyaɗe maza na iya fyaɗe so wannan na farko mata duk da raunin nasu yes sannan abu na biyu Eh, wai shi fyaɗen nan da kake magana ya danganta da ƙasa da ƙasa yadda kowane ƙasa ko al'umma ko addini ya yake kallon kalma wato dokoki dokoki mm. so idan ka ce fyaɗe misali akwai fyaɗe wanda ƙarara akwai doka wanda ya aka samar don a hukunta wanda ya aikata haka mm-hmm. sannan akwai wanda kamar irin wanda muke magana kai na auratayya babu doka kuma me yasa eh babu doka saboda me yasa babu doka dan yanzu in ka zo misali ka nemi saduwa da matanka ko da bata aminta ba kamar yadda aka faɗi idan ka hakan ina da wani hukunci babu so za ka gani ko al'ada irin namu na afirka ko kuma najeriya a ranar da mace ta yadda za ta shiga aure mm. a ranar ta riga ta sa hannu a takarda ne wanda yake nuna duk lokaci kuma haka al'adar mu yake haka addinin mu zo da da sauran su su a karancin yanzu nan halin da ake ciki ba kasafai ake irin wannan auratayyan ba hmm. so lokaci yanzu naki gama gama ga matan sun yi girma mace ta kai shekara hamsin tana gararan ba da ah. samu miji ba ah. so in kuwa haka ne matan da ka aura a shekara hamsin me za ka ce wai wani excuse za ka bada hujja kenan na a da aka ga dama ba shi da ba shi ba shi nufi abin da muke nufi na farko mu fahimci ainihin kalmar hmm. so saboda haka na farko dai mu yadda ba haramun bane hakan eh, babu wani doka da ya haramta so amma kuma amma kuma an yi kwaba an yi kunya maganar hawan eh, kawara amma kuma amma kuma sai mu dawo kan yadda musulunci ko al'ada ya samar na yadda ya kamata a zamantakewan aure mm. a dinga samar da wannan saduwan da sauransu yawa so wannan wani magana ne mai zaman kansa amma batun wai wani fyaɗe da wani sabuwa ina ga wani idea ne irin na idea ne irin na turawan yamma wanda kullum idan misali ai idan suna so su shigo da abubuwa irin nasu mm. wanda ya yi karo da addini na musulunci ko wani abubuwa ta irin waɗannan dabarun suke bullowa yanzu misali idan ka yarda cewa akwai fyaɗe a auratayya the da za a faɗi shine to eh mi yanzu an riga an amince akwai fyaɗe to wani hukunci ya kamata a tanadar wa mijin da yawa matar shi fyaɗe ta haka ake shigowa yanzu ka je ƙasashen turai kala daban-daban akwai doka so he lokacin da matanka take so ita ce ma za ta yi da komai so idan ko haka ya kasance ina maganan jagorancin da aka ce da ke wuyan muji shi ne nake faɗi ai za ka kawo tu mm. jagoranci na duk al'amuran da ya shafi rayuwar aure ne mm. so idan ko ya kasance ita ce za ta zama wanda za ta faɗi ga lokacin da take so ga lokacin da bata so da sauransu ya kamata ya zama na kuma wani abu daban wanda kuma ya saba addini ya saba al'ada wannan shine abin da nake so idan za a wannan tattauna a dinga taka dan kan mu fada cikin tarkon da turayen yamma suka kafa don su kawo abubuwa wanda ya saba ma addini ya saba musulunci. Eh a tunanin ka kamar abubuwa ne za su kawo rudani. ka kawo hujjoji irin na kare kai da maza suke iya kawo wani tabbatar da cewa su fa abin da suke aikata ba laifi bane to su kuma gashi wanda ake yin abun a wurin su sun ce suna korafi da cewa ana takurawa rayuwarsu ba ka ganin aure dama abu ne na da mijin da matan wato partners da abin da bature yake cewa wato kamar wa'ansu abokan hulɗa ne ne inda ya kamata a ce ko nan yana da wannan yancin da idan yana da wani korafi zai yi wa ɗayan ko kuma ya ce ba na so ko ina so yawwa duk ɗauka daga maganar da ya faɗa mm. a ka'ida ta musulunci dama na faɗa ko da tana suyin kosai ko tana toyo shinkafa ba wani abin da ma zai iya kone zai iya konewa mm. mijinta ya zo yana son bukata dole ta zo mm. amma yawancin mu mun yi auren mara gani kamar mun aure baiwa ne ba baiwa ba ya kamata a ce matanka da kai mm. kusan haka ne ɗaya ne ba ce duk darajar da Allah ya ce ta baka ya kamata baka mace mai ilimi kenan kai ma duk darajar da Allah ya ce kai mata ya kamata kai mata amma kuma duk da haka wai sai ka zo ka ce a'a Allah ya hukunta cewa duk lokacin da ka zo za ka abin da sauransu ba haka bane shi ban ki ba ba musulunci ta shi ba dukkan muna bin doka ta addinin musulunci ne to ko ba a ce wani lokaci da ba addinin musulunci ba duk wani addini yana girmama wace ai eh mu dawo tukunna mu gani girmamawa da sauransu mm. sai ka ce a'a matan nan naka baiwa ce tun mm. lokacin da ka zo ka abin amma ba ka yi al'akari da cewa wani hali take ciki wai ta ce wai ga halin take ciki zuwa ka ce a ah, ba haka bane to duk lokacin da ka mai da matanka irin haka haka to gaskiya fi sai ba kamata adalci ba adalci kenan yawanci in ka zo ka biya bukata ka biya bukatan ka amma in ta ce aka san haka yau an samu ya kamata dan Allah ka saurara haka ya kamata amma kuma ba saurara wai a ce ɗari bisa ɗari ne ba ake magana nan wai

wannan magana da ake na fyaɗe ba wai ana nufin lokacin da akwai matsala kamar na rashin lafiya ko na jinin haila ko na jinin menene da to malami ya na daga na san an ce a addinance wai matan ku kamar gudan ku suke saboda haka kowane lokaci ko shi ne yasa yake ba karfin gwiwan cewa namiji shi ba da wani um, shamaki kowane lokaci shi yana da wannan yancin Hmm? sannan kuma a yadda da yake sawa har ku ji cewa wannan yancin da kuke da shi ta macen ba ta da shi kuma dole in ta kuka zo kowane lokaci ya kamata a biya wannan bukatan ba tare da tunanin kowane irin hali kike ciki ba shi musulunci kowane lokaci ya yayi bayani yana ba da yanci din yana daukan damuwan duka parties din ne mm-hmm. da macen da namijin so kamar yadda muke faɗi ne mun ji akwai wannan abin eh, matsala na na fyaɗe amma ba za ka san me matsalar fyaɗe ba ka yi ƙoƙari ka gane wa'inda wai aka ce suna wannan fyaɗen me dalilin da sa suke yin fyaɗen ai ba haka kawai ne mutum kawai kana zaune mutum da ka so ka musguna ba mhm. so duk lokacin da ake magana kamar wani ana fyaɗe wani desire ne na maza don su musguna mata su takura mata su dinga nuna karfi wannan ba daidai ba ne ya kamata a fahimta shi ne abin da ya kamata a fahimta misali yanzu ba zai yiwu ba mutumin da ya yake da mata wanda auren nan ayi ne na har abada saurin me kake me baka gani ba me baka ji ba da zai sa ka takura saboda wai dare daya ko dare biyu ka ce wai dole ka samu abin da yake so wannan ba gaskiya ba ne abin da ke faruwa a kowane lokaci na farko laihin na mata ne saboda ba zai yiwu ba misali lokacin da namiji ya riga ya dawo gida ya bada duk wa'insu alamu wanda al'ada da musulunci ya bada na mhm. cewa fa yau gani nan tafi sannan bayan ya zo a ce mishi wai an gaji an mai da hankali kan wa'insu harkar whatsapp harkar facebook da sauransu wanda yau injin take ga yara ta yi hidiman gida ta yi abinci ga yara sun da ne so so wanda yau ka nema ana kan facebook ai maka wani fuska jibi ka zo ana kan whatsapp eh. an zama an zama super admin an zama kaza kaza so a sanadiyan wannan haushin da takaicin mm. wani lokaci shine yake sa mazan su yi wannan abu amma ba dan san ransu ba ba dan san ransu bane kuma ba haka ba dan haka su ne amma na bar ku je wurin lauyan mata don saboda ai kafin ma a yi Facebook da su duk wani abu na social media an ce ana fyaɗen nan to ni dai abin da ke son faɗa shi ne duk da muke ba guda ɗaya ne kuma ya kamata mu tsaya a guda ɗayan nan haka shi duk mata da ta yi aure hmm. ko iyayenta ko musulunci ya shimfiɗa mata ka'idan nan na auren nan ba za ki ki mijinki ba sai da wani dalili mhm. mai karfi shi miji ba zai ki ki sai da wani dalili mai karfi mhm. duk an aka ce matan ku gonakin ku ne duka biyu ne maza ma gonakin ku ne ba matan ku ba in ka ce mhm. matan ku gonakin ku ne maza ma gonakin ku ne in tana bukatar ka dole ta same ka a banna kai man kana bukatar ka same ta amma muna faɗa a wani yanayi da ta zo wanda ita ba bukata take ba a lokacin shine muke magana ko ba kowane lokaci bane amma ni matsala ta babbaci ne ka ce kowane lokaci shine eh. matsala kai ba kai ba ka da lokaci eh. ko da namiji daya wasu ma su ma bana son faɗe ta ne kawai amma bari faɗe ta bara wallahi wasu ma matan suna jini suna suna suna suna sun su to ina abin da kyan shi a cikin wannan mm. akwai dabbaci ba da shi ke wannan abin da sauransu mm. kai ka ce ba ka da wani lokaci da sauransu. kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Buhari Auna. Da wata ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.